da aka kama musulmi duka a yanka wuyansu a kashe su alhamdulillahi mun samu labari daga ah, jiya eh, daga malam musa ya fasa da sunna da yake na yi busy ne tun da safe bayan ba mun fito ba kuma muka samu labari daga wani ah, reverend da wani reverend father da shi ma ya muna magana sa'an nan kuma muna tare da ah, soja daga kasar a najeriya abuja da za mu tattauna da shi ashe shi wannan bawan Allah nan ya fito ya zo ya eh, nuna cewa kamar a'a wannan abu sabotage ne amma akwai wanda ya yi in kun ga hoton nan za ku ga hoton nan kun ga wanda muka yi makin shi da, da ja da wani shi kenan shi wannan secretary to the uh, ex-secretary ne ex-secretary bi ma'ana wai a uh, wani yake neman ya sabotage ɗin shi amma ga wanda ya yi sosai shi wannan alhamdulillah ya fito da kansa ya zo ya nuna cewa ba shi ba ne amma ga wanda ya yi an ɗauki muryarsa ne amma ga wanda ya yi shi sa yanzu haka ma na samu labari cewa shi wanda kuka ga hoton shi nan ya yi wai eh, gwamna rufai yanzu haka gwamna yan rufai ya sa a je a arrestin shi amma muna tare da soja ne assalamu ah, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh soja wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na'am soja to muna jin ka akan wannan information da eh, ya zo mana domin kuma abin da nake roka naga manya-manyan platform kamar irin namu ah, wasu mallumma kuma sun sassaka to mu kamin mu fito mu zo mu bada information muna eh, bibiya mu duba authentic ne kuma eh gaskiya ne inda muka samu nan authentic ne ko kuma inda kuka samu nan wai wannan an, try a, a blackmail shi ne shi yasa dan Allah da annabi muna roka ba mu ce dai ku sauke ba amma kaman kan da muka yi muka zo mu nuna cewa ga abin da ya faru ga shi nan ga wane da wane ne ga wanda ya yi kuma gwamna yan rufa yanzu haka na samu labari daga babban sojan nan cewa ya sa a je a yi arresting shi wannan da kuke ganin hoton shi wannan da muka sa hoton shi da muka yi makin cross red cross na shi ne wanda shi ne shaidanin da ya yi wannan to a soja muna jinka shi wannan mutumin ma'aikaci ne a jiya asibiti na kafarsa general hospital eh har ma yana da title wanda ake kiran shi marafan soriyan nan kauyen su na soriyan eh, eh, amma amma so da so da so kamin kai magana ka uh, identify kanka kai wane ne a Najeriya eh Okay, Okay. Eh. To, muna jin ka. na Okay. kuma yana da tashi na gargajiya ana kira shi marafan sauriyan ana kira shi ana kira shi marafan sauriyan wato marafa tashi sauriyan din kuma shi ne ƙauyen shi ok na'am eh marafa ga yawwa da ake daga ma da wambai eh eh na'am shi marafa ne marafa ne okay kuma labarin da muka samu daga manta mai karfi shi ne gwamna nasiru erufai ma ya sa a kamo Na na'am don ba da naka ba na kusa ko na nesa ga koma da kirki da na kirki Na gwamnan of centration bai da naka ba na'am yanzu haka ma ga facebook account din shi ma an kawo mu an turo mana facebook account din shi da komi wannan da kuke gani eh gashi nan shi wasu nan shi Isaac Isaac Tanko Facebook account din shi kenan mm, Isaac Tanko an turo mana information shi da wasu ababa duka kuma ah, kun ga malam Musa Yusuf Asadu Sunna shi ma ya iya ya sanar a kansa a kan abin da ake faɗa a kansa a kan abin da yayi shi yasa wannan information da aka bayar aka muka samu authentic information nan ya fail ba haka ba ne shi wannan secretary to the uh, uh, governor OX secretary nan shi ashe ya fito eh, wai ya fito gidan jarida ba ya nuna cewa ana neman a sabotajin shi amma ba shi ba ne wannan blackmail ne ake so a yi masa shi sa tunda ya fito da kansa shi sa ya kamata a bi ma'ana kuma kamar kan da muka fito a sake fitowa a zo a nuna cewa a'a a shi da kanshi ya nuna wai blackmailing ne shi sa jama'a ina gani shi ne sakon da za mu sanar sosai yanzu kuma gaskiya inda eh, gwamna erufai ya yi haka ya yi kokari sosai domin abin da ake nema kenan abin da ake so duk uh, statin a samu kenan domin a samu kwanciyar hankali a samu zaman lafiya saboda ababen nan da ke faruwa an san farkonsa amma ba san sa ba kamar ita yar uwa da ta nuna cewa ga abin da aka yi mata ga kuma uh, hijabinta da aka nemi aka tube ta uh, sirara a waje shi yasa so da ba sai kana da ƙarshen maganar ka da zaka yi kamun Okay.

nan dan a saba ya koyi wata mata kuma sai a tuna wani daga nan sai an ga ya aka kona mashin sai dan mashin fara wata suna na wata sun su aka mai haƙuri an tsaro a baki a a Na'am. Na'am. Kai shirun kawai. Haka ne? haka ne alright so da mun gode maka sosai Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode to jama'a shine sakon da muka zo mu isa gaskiya ah, mun ga an sassaka sosai da yawa kamar kan da muka sassaka an sassaka zuwa YouTube an sassaka zuwa ya sunan shi da TikTok da sauransu dan Allah dan Annabi ku yi hakuri tunda da kansa ya iya ya fito ya buga kirji ya nuna cewa a'a ba shi bane ana neman a yi blackmailing shi ne to kuma har an samu ga wanda ya yi gwamna yan allah ya saka mai da alkhairi kan information da muka samu cewa gwamna yan rufai ya sa yanzu haka a je a kama shi wannan wanda kuga gama nan shi ne wanda ya wannan audio cewa inda musulmi yake ya kira ku anna ku kashe shi a yanka su kamar rago inda muka samu wai shi ne shi yasa kuma mun samu labari gwamnan Erufa ya tura a ja kama shi kuma in ara aka kamo shi da ikon Allah kan da muka fito muku da wannan information. haka kuma za mu fito muku da wannan kuma information mu nuna muku abin da ke ciki inda aka kai da kuma inda ake ciki insha Allah Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi abin da ya kamata ana yi kenan all the time in ka ji abu mai kyau ka fito da shi haka kuma in ka ji aksarinsa sa ka yi kokari ka kai ka fito ba ni kaɗai ba duk waɗanda muka zo kuma na ga manya-manyan platforms sosai da aka fito aka zo aka nuna wannan ex secretary to the governor eh, to the eh, to the president ko ex secretary na dan Allah dan annabi muna roka kowa ya yi kokari ya fito ya buga kirji ya fito ya zo ya nuna cewa a'a wannan fa da kansa ya fito ya zo ya nuna a'a ba shi bane blackmailing ne ake yi masa dan Allah dan annabi roƙon da muke yi kenan kowa ya kamata ya fito don Allah duk wanda ka san ka fito ka zo ka nuna cewa kamar shi wannan shine ka zo ka nuna cewa a'a ba shi bane amma ga mugu ga mugun wannan shine mugu mugun da yayi kuma an sa a ji a kama shi don Allah don annabi ya very important to jama'a na bar mu nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko kuma zuwa an jima muna da program assalamu alaikum